السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدفع دعاء يمتي نبي قوتا ذي القيدة هجرة دبودة داري هدودة أربعين دبيو ودى تيدي دي دران شاء قوتا شدا شكرة دبو بيو دا أشرين دا تميلا ديا za mu tashi darasi na 145 a cikin darussanmu na karatun da muke yi a cikin aljami'ul as almusnad al-musnad al na alimam imam abi abdullah amir al-mu'minin hadith muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alayh za mu tashi babi na 81 a cikin kitabul azan babu salatin lail kuma hadisi na 730 bi iznillah na'am amin عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بالنهار بالليل إليه فصلوا وراءه نعم imam al-bukhari ce babu salatin layl wannan tarjamar babin ta zo a cikin waɗansu riwayoyi na Buhari ba ta zo a cikin wasu ba saboda ana maganar hadisan da suka zo akan a sahun sallah da hukunce-hukuncen sallar jama'a da limanci saboda haka salatun lail zai ware mata babi a can cikin kitabu a cikin wato a ƙarshen abuwabu sala inda ya yi magana akan sallar tahajjud saboda haka kawo shi da wannan tarjamar a waɗansu suna cewa baya daga cikin nusar buhari bal salatul layl da shine karshen hadisin inni hashitu an tuktaba alaikum salatul layl yanan ya tsaya saboda haka sai aka ci gaba sai wannan ya zamanto ci gaba ne da hadisan babin da ya gabata shine babu idza kana bainal imami wa bainal qaumi ha'itun aw sutra babin idan tsakanin daliman da mutane akwai bango ko sutura da ta da ta sa ba sa bayan sa mubasharatan sai hadisan nan da suka zo a cikin babu salatin layl sai aka kirga su a cikin hadisan babin sai ya zamanto baimakon hadisi daya da ya kawo a wancan babin sai ya zamanto hadisai guda uku ne haka a cikin nushar ibn rajab a sharhinsa na bukhari haka ya kawo hadisan a cikin babun wato idan ya zamanto akwai bango ko sutura tsakanin liman da mamu amma wannan ba wai babi ne da ya yi bayani akan sallar dare ba tunda ba mahallinsa bane ba mahallinsa bane ya bayani a kan sallar dare a cikin tsakiyar abin da ya danganci sallar jam'i da hukuncin limanci da hukuncin sahu na sallah saboda haka ya zamanto kamar shi nusar ibn rajab sai ya sanya wannan hadisai din cikamakin sauran hadisin da ya gabata ne a babin da muka tsaya a kansa wannan ya fi dacewa amma duk da haka saboda ya zo a cikin waɗansu nuskohi salatul layl sai aka tabbatar da shi a haka waɗansu masu sharhi sun yi ƙoƙarin su ta kallufin sharhi da nuna alaƙarsa da hadisan da suka zo akan sallar jam'i da sahun sallah amma ta kallufi suka yi saboda haka dai mafi bayyana shine kan cewar salatul layl inda aka faɗa babu babi a ciki tana da alaƙa da wancan tubtabu alaikum salatul layl saboda haka sai aka sake maimaita wani mai rubutu sai sake maimaita salatul layl to kuma waɗansu sai suka yi kuskure sai suka ƙara babu salatun lail suka sa babi eh, amma hadisan suna da alaƙa da babin da ya gabata ne kamar yadda wannan hadisin na farko hadisin aisha isnadin ibrahim ibn al mundir abu ishaq al-madani al-hizami jikan wato ɗan uwan ah, al-hakim ibn hizam ibn abi fudaik shine muhammad ibn isma'il ibn muslim ibn abi fudaik an danganta shi zuwa ga tattaba kunnansa ake ce masa ibn abi fudaik ibn abi zaib shi kuwa muhammad ne ibn abdurrahman muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaib ah, ah, al-maqburi kuma kamar sa'id ibn abi sa'id al-maqburi mashhuri cikin malaman madina an abi salama bin abdurrahman zaib eh eh na kura ibn abi zaid ai larabawa suna son eh, ba shi sarki samun yaron su suna asad eh, sayyidina ali na cewa ana alladhi sammatni ummi haidara kalaiti ghabatin karihi almanzara ga allait ibn sa'ad allait zaki kenan ga fahad da musa ce saboda suka ce ƴaƴansu suna sa musu suna mai sanya razani wato aka ce wani ai zi'ib ne wato kura ne saboda kai hankalin jiki sai cinye ka amma idan kuwa barorinsu ne sai sa musu suna mai sauki maisara raba suna wanda yake mai sauki sai sa don in suka tashi suka cewa muna sanya ma 'ya'yanmu sunaye domin abokan gabanmu muna sanya ma barorinmu sunaye domin kanmu saboda haka in za mu kira sunan barorinmu sai mu sa musu suna mai daɗin faɗa amma yayan mu kuwa sai mu sa musu suna mai mummunan faɗa mai ɗaci kaji sun sa mutum suna hanzala gunya ɗaci gare shi wato duk wanda ya zo ya zai yi mu'amala da shi sai ya ɗanɗana da aka ibina abi zai ba yake ɗaya daga cikin manyan malaman madina daga cikin sa'o'in imam malik sai dai ya riga imam malik rasuwa da wajen shekara 29 don shi ya rasu a shekara ta 150 dukkaninsu almajiran sun yi tarayya akan malamansu almajiran az-zuhri ne da kuma almajiran ibn shihab az-zuhri ne shi ma ibn abi zaid ya rubuta muwatta amma Allah bai sanya ma muwattarsa ta ta wanzu ba ta malik ita ta wanzu <laughs> yana da yana da kaushi wajen wa'azi yana da tsanantawa wajen wa'azi shine yace malik a sa malik ya tuba in ba haka ba a kashe shi a sa rauyansa saboda ya ruwaito hadisin khiyarul majlis bai yi aiki da shi ba amma ba wanda ya karɓi maganarsa kan malik ba wanda ya karɓi maganarsa kan malik saboda malik ya riga ya tsallake gada ba wanda zai magana a kan malik sai wanda zai cuci kansa <laughs> na'am abu ta bin abdurrahman ibn auf an aisha daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu hasir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata tabarma yabsutuhu bin yana shimfida tabarmar da rana wa yahtajiruhu bil kuma yana sanya shi ya yana sanya shi hujra wato abinda zai yana yin ɗaki da tabarmar bil da daddare wato ya kare kansa yanda zai mayar da inda yake kamar ɗaki ne yanda zai wato a cikin masallacin zai sanya waje da zai kare kansa ba wai a cikin yana mayar da shi kamar ɗaki bangon ɗaki ita tabarmar da ita yake mayar da ita kamar bangon ɗaki fata ba ilaihi nasun sai mutane suka wato sai mutane suka haɗu ya zuwa gare shi suka tattaru zuwa wajensa fa sallu wara'ahu suka yi sallah a bayansa suka yi sallah a bayansa wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin dararen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare da sahabbai suka yi koyi da shi a cikin dararen wato goman ƙarshe na ramadan a cikin dararen goman ƙarshe na ramadan lokacin da yake itikafinsa to wannan shahidi a cikin wannan hadisin shine idan liman ya yi sallah tsakaninsa da mutane akwai bango ko wani abu da yake suturce shi daga mutane yadda zai zamanto ba za su gan shi ga baki ɗaya ba amma za su iya ganin wani bangare na jikinsa kamar kansa kamar wannan kaga za a iya ganin kansa tunda ya sanya tabarma ya kange kansa kariya ta tabarma ya sanya a tsakaninsa da su to wanda yake shine a nuna cewar ya halatta mamu ya koyi da liman ko da akwai wani shamaki ko kangiya ko kariya tsakaninsa da liman din idan dai zai iya koyi da shi kamar yadda muke bayani a hadisan da suka gabata idan dai zai iya koyi da shi ta hanyar ko ya ji ko ya rinka jinsa ko kuma ya rinka ganinsa ta hanyar ji ko gani ko ya rinka ji ko ya rinka ganin wanda yake koyi da shi dama mun ambata cewa halaye guda hudu ne kana jin liman za ka iya koyi da shi kana ganinsa za ka iya koyi da shi ba ka jinsa ba ka ganinsa amma kana ganin wanda yake koyi da shi mamu su za ka iya koyi da shi ba ka jinsa ba ka ganinsa ba ka ganin wanda yake koyi da shi amma kana jin wanda yake koyi da shi kamar zakara za ka iya koyi da liman wannan su ne halaye guda hudu wanda idan ba a samu ɗaya daga cikin wannan ba to koyi da liman baya inganta koyi da liman baya inganta wannan shine masabar jumhur sabanin imam shafi'i da yace dole sai sahu ya haɗe da mamu da sahun da yake bayan lima sai an samu saduwar sahu amma da za a ce mamu suna wani ɗaki daban kuma ba a cikin masallaci ba in dai suna jin liman ko suna jin mamu to za iya koyi da za su iya koyi da liman kamar yadda aka ruwaito mun ambata a cewa su urwata bin zubair da kuma ibn abdurrahman ibn auf sun kasance suna yin sallar juma'a a wani daki kusa da masallacin wanda yake a wajen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka ruwaito mutanen gidan sayyidina umar gidansu yana gabas da masallaci suna koyi da sallar da ake a cikin masallaci daga nan to duk wannan ana daukan sa akan cewa akwai yiwuwar koyi da liman ta hanyar kana jin sa ko kana jin mamu ko kuma kana ganin sa ko kana ganin mamu amma idan baka jin sa ka jin mamu sai dai idan akwai ala sai dai idan akwai ala kamar idan akwai loudspeaker akwai in akwai loudspeaker to nan akwai tafsir idan loudspeaker loudspeaker ce wanda yake ana amfani da lantarkin da ba zai dauke ba to zaka iya bi amma idan akwai yiwuwar lantarkin ya dauke wanda in ya ɗauke kuma babu wani abu wanda zai tayar da shi yadda zai yi ka zamanto kayi koyi da kaji abin da yake to nan ba zai yi kai koyi ba in kai sallah a nan sallar ka ba ta yi ba wannan tafsilin yana da muhimmanci ga wanda mata da suke cewa suna so su rinka bin sallah daga gida sai idan masallacin akwai irin wannan yanayi alal misali masallaci ne da yake amfani da yake amfani da sola kuma solar ma irin wadda an riga an yi mata tanadi ba wadda ba a kula da ita ba yanda in batir ɗinta ya kare, shi nan ba za ta yi ba eh, eh, amma idan irin ta wadda malam ismail ya aiki a kanta ne tunda yana ana ɗaukewa za ta kunnu kuma ana bibiya to wannan za a iya koyi ko kuma kamar irin generate kamar irin lantarkin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ina gaya muku yanda tsarin ƙasar saudiya suka yi wato an yi manya-manyan janaretoci guda shida manya-manya nisansu da harami kilomita wajen ashirin ne daga harami amma yadda aka tsara idan a kaddara abu ne wanda yake kuma ba wato a kaddara wutar nefarsu in suna da nefa kenan su ba su da nefa eh, idan aka ɗauke wutar lantarkin gari cikin ƙasa da sakan uku haka injiniyoyin suka gaya mana cikin sakan uku janareta ya tashi ya dawo da haske tsoron kaga da za a kaddara liman ya ce allahu akbar ya shiga sujada kafin ya gama subhanar rabbiyal a wa hamdihi sau uku lantarki ya dawo hmm. lantarki ya dawo to idan irin wannan ne to za a iya koyi amma in ba irin wannan bane ba za a iya koyi ba idan ba a jin wato muryar bisa ta fuskar zahiri to wannan shine shahidin hadisin idan dai zai iya yiwa wasi koyi ta hanya tsaye daga cikin waɗannan hmm. mun yi riga mun yi bayani wannan bai mai sawa ne ko na'am to a cikin faɗin maza eh maza a mazhaban jumhur in banda imam mazhabar imam ne shine yace sharadi sai sauya ya kuma akwai abin da yake karfafa wannan saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la salata li munfaridin khalfa saf ba sallah ga mai zamantowa shi kadai a bayan sahu amma idan musamman idan akwai bukata ko akwai larura namiji zai iya yi a wajen sauran jumhurin malamai domin kamar malik rahmatullahi alai an tambaye shi akan mutane da suke cikin rumfunan su da suke kewaye da harami ba za su iya shigowa haramin makka saboda tsananin zafi ba za su iya zuwa su shiga sahu a kewaye da ka'aba ba sai su zauna a rumfarsu cikin inuwa su rinka bin sallah ne hukuncin sallarsu malik ya ce babu laifi duk wanda ya san zafin maka ya san zafi ne mai tsanani amma in ba dan wannan ba ba na so musu a ce su zamanto sun keɓance daban daga liman to kaga wannan ya nuna kan cewar shi sharaɗin bin liman yiwuwar kai koyi da shi shine abin da jumhurin malamai su yake shine mazhabar malik da imam ahmad da imam abu hanifa sabanin mazhabar shafi saboda haka ko maza ne idan musamman in bukata ta sa za su iya yin sallah daga gida amma dan fita daga cikin khilaf musamman saboda hadisin la salata lil munfaridin as saf mutum ya baro ya zo ya shiga cikin sahu wanda zai saje a wanda zai yake saduwa da sahun liman domin shine fa'idar sallar jami'i din ai ladan sallar jama'a yana tattaruwa ne da kan cewa yi wannan takun daga gidanka ka zo cikin masallaci ka samu halartar mala'iku su ne maka addu'a domin ka zauna a gida wannan hadisin na mala'iku zai hada da kai a gani tunda su mala'iku akan wanda suke cikin masallaci ne suke wannan addu'a duk waɗannan abubuwan su ne suka haɗu suka ba mu sallar jami'i matsayinta to a cikin wannan hadisin akwai bayanin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tabarma yake amfani da ita eh, tabarma bayan kuma a lokacin nan akwai kafet hanna alharir akwai kafet na alharini na dibaj dibaji shine wato alharir wanda yake mai kauri ba mai santsi din ba alharini silk wanda yake mai kauri shine addibaj a lokacin nan ana yi mutanen farisa suna da irin wannan amma annar sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu khalqillahi ajma'in amma tabar ma yake amfani da ita ya shimfiɗa ta da rana kuma wajen shimfiɗa ta da rana ya nuna kan cewar mutum zai iya yin sallah akan tabarma ba sai ya yi sallah a ƙasa ba kuma in yi sujad zai iya yin sujad kamar ya gabata mun karanta a cikin abuwa almasajid akan yin sujada akan tabarma yin sujada akan tabarma babu laifi ba sai ka yi sujada a ƙasa ba to kuma ya nuna haiwa yau da ya nuna tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ita kanta tabarmar ita ce kadai in an zauna a kanta da ranar da daddare kuma sai a yi kariya da ita mm. saboda rashin ya nuna ba a cikin yalwa ake ba da har za a ce abinda za a yi kariyar za a samu wani fitira wanda shi za a rinka ɗaura masa ana sa masa a ita dai mata su da yake amfani da ita ita za a sa masa wani ya nuna tawalu bayan kuma Allah madaukakin sarki ya turo masa ya bashi mabudan arzikin duniya baki daya to idan mutum ko da kana da hali yin kaskanci wato yin tawali'u ga Allah yin tawali'u abu ne wanda zai kawo maka daukakar daraja to amma shi wajen tawali'u abinda ake so kada kai tawalu'un da ujubu zai shiga kai tawali'u don ka nuna kan cewa kai mai tawali'u ne a ringa ganin ka ce a ah, ka gama suwa na sai akwai tawali'u ga Allah ya ba su amma suna ƙanƙantar da kai su ba su damu ba da duniya eh, to shaidan zai iya shigo ya zayyana maka kan cewa ya sa maka yin tawali'un domin a ce kahi to mutum ya zamanto da yin da kayi da baka yi ba duk baka damu ba za ka yi tawali'un wani lokaci kuma za ka yi abu na kasaitar ya zamanto duk ɗaya ne a wajenka a cikin zuciyarka na'am نعم عبد قال حدثنا قال حدثنا قال عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد البصري موسى ابن عقبة آه، آه، موسى ابن عقبة صاحب المغازي an salim abin nabar a ɗaya daga cikin malaman malik shi ma an busur ibn sa'id an zaid ibn sabit zaid ibn sabit sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin samarin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa je ya koyi yaren yahudawa cikin sati biyu ya iya rubutunsu da karatunsu da yaren nasu cikin sati biyu ya iya ibriya hebrew ya koya na'am eh afwan nace zaid ibn sabit cikin samarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan amince mai yahudawa ba suna rubutu a ya zamanto za dogara da su akan su karanta min abin da aka kawo na rubutunsu yace masa ya je ya koyi yaran su shine cikin sati biyu ya iya yaren yahudawa da rubutun da karatun da magana sati biyu sati biyu kuma an samu kuma an samu wato mauhiba ce baiwa ce da Allah yake bayarwa an samu irin wannan akwai wani mutumin Germany da ya musulunta mutumin Germany ne da ya musulunta Muhammad namanta sunansa na biyu amma akwai abokina zai Caesar Majul shi yake ban labarinsa sun haɗu tare da shi yana ɗan shekara ashirin da wani abu allah ya ba shi baiwa a kan yare shine farkon wanda ya rubuta dictionary na yaren eskimo eskimo wanda suke zaune a cikin kankara ya iya yaren su har ya rubuta dictionary na yaren nasu eh, to shi ya musulunta shi ma cikin sati biyu ya iya yaren turkiya yaren turkawa cikin sati biyu ya koya cikin saboda haka mawahib ne Allah yana baiwarsa ga waɗanda ya so to kuma idan ya faru ga musulmi sai a ce wannan karama ce eh, wannan karama ce kuma abin da ya zamanto ya tabbata ga wani daga cikin musulmi na karama da Allah ya masa sai ta zamanto tana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya dauka domin duk wata karama da aka yi ma wani daga cikin yan al'ummar wato reshe ce ta darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na annar rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ita haɗa hujjara cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riƙi wani ɗaki ƙala hasirtu annahu ƙala min hasir ya ina tsammanin yace ce min hasir daga tabarma wato ba ɗaki ne ginanne ba ɗaki ne da aka yi kariya daga tabarma aka kange shi da tabarma fi ramadan a cikin watan ramadan fa salla fiha layali sai yayi salla waɗansu darare a cikin wannan ɗakin da cikin wannan kariyar da aka yi fa salla bi salatihi nasun min ashabihi sai waɗansu mutane daga cikin sahabbansa suka yi koyi da shi wajen suka yi salla da sallarsa wato suka yi mamu yana musulmanci da sallar tasa yana sallar suka zo suna yin sallar ba hada su yi sallar ba to akwai matsala akwai fa'ida ta fiqhu anan falamma alima bihim yayin da ya san suna yin wannan ja'ala yaq'ud sai ya haɗu yana zama wato baya yin baya fitowa yin sallah fa haraja ilaihim sai ya fito zuwa sai ya fito wajen su fa qal yace qad arabtu alladhi ra'aytu min sani'ikum na san abinda na gani na abinda kuke yi nan ba a fassara menene sani'in nasu ba amma kamar yadda ta zo a riwayar hadisin Aisha sai suka rinka ɗaukaka murya har suna ɗaukan tsakuwa suna jifan tabarmar cewa ko bacci yayi dan ya farka wato a tashi ayi sallah shine ce qad arabtu ma ra'aytu min sani'ikum na san abinda na gani daga abin da kuke yi fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum dan haka ya ku mutane ku sallah a gidajenku fa inna afdalas salah domin sallar da tafi kowace falala salatul mar'i fi baiti sallar mutum a cikin gidansa Illal al-maktubata sai dai sallar farilla qala affan affan shine ibn muslim as-saffar yace haddathana wuhayb na musa sami'tu aban nadr to dalilin da ya kawo wannan isnadin kenan saboda a ciki akwai sami'tu aban nadr musa ibn uqba ya bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen salim abu nadr to wannan hadisin shi ma shahidi ne ga hadisin aisha kuma a cikin wannan hadisin kun ga akwai sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci da daddare a cikin a cikin masallaci yayi sallar dare ta Ramadan kuma sahabbai suka yi koyi da shi suka yi sallah saboda haka duk wanda yace ba a ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin jam'in sallar tarawih da daddare tare da mutane ba a jam'i to kun ga yayi jahilci bai san wannan hadisin ba don wannan sallar darace a cikin ramadan kuma layaliya ba dare ɗaya ba layaliya darare sauraka ba dare ɗaya ba ne hadisin abu ya zo da cewar darare uku amma wannan na hadisin zaid ibn sabit ya yi itlati cewa cikin darare ne to kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi darare goma na ƙarshe na ramadan akwai shekarar da ya dare ashirin saboda ya yi goman tsakiya yana niyar fitowa sai ya yi mafarki an ce abinda kake nema yana gabanka hadisan abu sa'id saboda haka ya ce duk wanda ya yi itikafi tare da ni ya koma cikin itikafinsa domin an gaya mu abinda muke nema wato na daren lailatul qadr yana gaba saboda kun wannan shekarar kwana ashirin yana itikafi saboda haka kuma yana yin sallan nan da daddare darare saboda haka waɗanda suka ce babu asali akan yin jam'i wajen yin sallar tarawi su ne suke buƙatar su kawo dalili su ne suke buƙatar su kawo dalili domin ga abin da ya tabbatar to su kuma sai su kawo abin da ya kore to babu abin da za su kore da shi sai dai jahilcinsu da kuma a shaci faɗi wanda bai dace ɗalibin ilimi ya haka ba to sannan a cikin cewar mutane sun yi sallah da sallarsa sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ba sharaɗi bane liman kafin ya zama liman ya yi niyyar limanci tunda ya shiga ne ya yi sallarsa shi shi kaɗai su kuma suka zo suka bi shi sallah kuma sallar su bai ce yaya ai ban yi niyyar sallah tare da ku ba ku je ku sake sallah ya tabbatar da su akan sallar su saboda haka in mutum yana sallah shi kadai zaka iya zuwa ka shiga kai sallah tare da shi ba sai ya yi niyya ta limanci ba ba sai ya yi niyya ta limanci ba shi ya ma hatta a matabar malik ba sharaɗi ba ne liman ya niyyar limanci sai a waɗansu suwar waɗanda suke ayyanannu kamar sallar da take ba a yin da sai a cikin jam'i sallar suna kamar sallar idi eh, kamar sallar roƙon ruwa ko kuma idan zai yi istislafi idan liman ya fita idan liman wani abu uzuri ya zo masa ya fita daga sallah ya jawo wani idan ya tsaya a idan ya ci gaba da sallah da jama'a to a lokacin nan in ya zo in ya janyo shi shi zai yi sallar zai yi niyyar cewa limanci zai yi saboda dama mu yake yi yanzu kuma ya koma liman to shi ma wannan ba ta fuska sharaɗi ba ne in bai san ana haka ba ko ya gafala ko ya manta da yi ba sallarsa ta yi tunda asali mutum in dai sallarsa ta inganta to ya halatta ya zama liman ga wanda zai bi shi ya sallah a bayansa wannan hadisin asali ne akan wannan to sannan a cikin wannan akwai a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka'ida ce da ce ya ku mutane ku yi sallah a gidajenku domin sallar da tafi kowace falala ita ce sallar mutum a gidansa illal maktuba ya ce salatul mar'i sallar mutum almar'u a nan a zahir abinda ake nufi a me ake nufi ana nufin maza kenan ko ko kuma mata ma sun shiga eh mazan dai domin su mata su mata hatta sallar farillar a gidansu tafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin muslim la tamna'uhunna la tamna'uhunna min al-masajid wa buyutuhunna khairun lahun kada ku hana su zuwa masallaci amma gidajensu shi yafi alkhairi a gare su saboda haka wannan salatul mar'i abinda ake nufi namiji sallar namiji tafi a a gidansa tafi falala illa maktuba sai dai sallah wadda take ta farilla sallah wadda take ta farilla ita aka togace abinda ake abinda ake nufi sallar farillar da take su ne sallolin nan guda biyar amma da banda kamar sallar da mutum ya yi bakance cewa zai yi ta ya yi bakancen zai yi ta ba ta shiga cikin wannan ba akwai wato wannan mahallin bincike ne to sannan haka zalika akwai sallar da take sallar da akwai wanda akwai salloli da ake fitar da su a cikin wannan kamar sallar da take ba ta farilla ba ce nafila ce amma an sharɗanta jam'i a ciki to wannan yinta a cikin masallaci ya fi bisa yinta a gida kamar salatul kusuf mm, sallar kusufi na rana ko na wata kamar sallar roƙon ruwa kamar sallar idi ba za ka ce sallar ya yayi gashi salatul mar'i da ba maktuba ce gara mutum ya zauna a gida ya sallar idi ya ce ai ga hadisi ya nuna haka duk da zahirin lafazi haka yake nunawa amma shine wannan malamai suke cewa amun da bihil abin abinda ake nufi sallar da ta fi alkhairi wadda yake ba a sharɗanta mata a yi mata jam'i ba ko da ku sallar nafila ce to malamai sun yi ƙoƙari su bayyana fuskar fuskar falalar sallar nafila a gida maimakon a yi ta a cikin masallaci na farko dai cewa ta fi nisa da gariya domin ɓoye aiki ce kuma asali mutum ayyuka waɗanda suke na ibada da mutum yake yi saboda Allah ya zama to ya ɓoye su kamar yadda malamai sukan ce lalle ne ya zamanto kana da wani aiki na sirri da kake tsakaninka da Allah ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya sani sai Allah domin wannan shine gaskiyar imani to ka yadda da Allah to daga ciki mafi kyan irin wannan ita ce sallar nafila wanda mutum zai a gida ba ka zo ka yi ta a cikin jami'a ganka a masallaci kana tsakanin magariba da isha sai sallah sai raka'a sai raka'a amma da za ka zama kai kai kadai ba ka yi to babu laifi kai haka amma abin da ya fi falala kai yi a cikin gida kuma saboda wata ma'ana domin gidan ya samu albarka domin rahama tana sauka a cikin gidan da sallar da kake yi rahama za ta rinka sauka kuma shaidan zai gudu daga gidan hmm. gudumar dukan karfe ce ga shaidan ita sallar nafila a gida to shine ma abin da yake ishara ga wannan shine hadisin Abu Sufyan Talha bin Nafi daga Jabir a cikin sahih Muslim idza salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baytihi dhalika khaira idan mutum idan ɗayan ku ya salla a masallaci to ya sanya ma gidansa rabo daga cikin sallarsa domin Allah zai sanya alheri a cikin wannan gidan nasa Allah zai sanya a cikin wannan gidan nasu zai sanya alheri babba to wannan ita ce ma'anonin da suka sanya sallar jam'i din a cikin sallar nafila ta fi kyau a gida bisa sallar farla to amma yanzu kamar ita qiyamu ramadan qiyamu ramadan shi yasa malamai suka saba a wajen malik mutum yayi ta a gida yafi a wajen imamu ahmad mutum yayi ta a cikin jam'i yafi to dan sai suka yi tafsil tsakani suka ce idan yinta a gida zai sa ya zamanto ba a rayar da masallatai to a bari a yi ta a gida a zo masallaci a yi saboda ita wannan sallah ta zamanto shi'ar alama daga cikin alamomin addini wanda kashe ta sai zamanto barna ne ga addini saboda haka idan yi idan za a kwadaitar da mutane su rinka yi a gida saboda wannan hadisin ya zamanto kowa yana yi a gida har ya zamanto masallatai din ba a rayar da su kamar yadda wato ake yi a cikin watan ramadan to wannan sai ya zamanto yinta a cikin jam'in yafi domin rayar da masallatai a wannan watan yana daga cikin alamomin addini sai dina ali radiyallahu anhu wata ran ya wuce ta masallaci sai ya ga an kunna fitulu ana ta sallah da daddare ana ta sallah da daddare sai ya ce Allah ya haskaka kabarinka ya Umar kamar yadda ka haskaka masallatanmu da yin wannan sallah saboda sayyidina umar shi ya rayar da shi ya mayar da ita tabbatatta ba shi ya fara hada mutane yi sallah ba tun daga shi mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun hadu sun yi sallah a bayan sa ya tabbatar da su bai daina ba sai dan saboda tsoron kada a mayar da ita farilla to sai lokacin sayyidina umar sai ya hada mutane ya ce ya sanya ubay ibn ka'ab ya rinka maza sallah ya sanya tamimu dari tamimun Nidari ya rinka mamata mata sallah ake yi a masallaci kuma a lokacin nan sai a sanya fitulu a cikin masallatan fitulu masallacin ya rinka haske to wannan hasken da yake gani ga haske na na na fitila ga haske na karatun alkur'ani sai yake masaidina Umar wannan addu'a radiyallahu anhu a ce Allah haskaka kabarinka kamar yadda ka haskaka masallacin mu to wannan ya nuna ita ce ya zamanto shi'ar alama daga cikin alamomin tsayar da addini to idan ta wannan fuska yinta a masallaci din idan zai kai yinta a gida idan zai kai ya zuwa ga wato masallatai su zamanto ba wanda yake sallar har ma an rufe masallatan ba a sallar tarawi cikin watan ramadan to wannan barin yin sallar a gida a zo a yi a masallaci sai ya zamanto shi ne ya fi. kuma idan mutum ya halarto wannan niyyar sai ya zamanto ladan nasa ya zamanto an rubanya shi ga ladan yin sallar ga kuma ladan tsayar da alama daga cikin alamomin addinin musulunci wannan shine jam'i akan waɗannan akwai da wannan hadisin a wata nuskar muka kare babin wato kitabu jama'a wal imama abwabul jama'a babukan da suka zo akan sallar jam'i da kuma akan limanci sai zama to wannan kamar littafi ne aka kare sai kuma yanzu sai a shiga abwabu sifatis sala babukan da suka zo akan sifar yadda ake sallah bayan an gama hukuncin sallar jam'i da abin da ya danganci sahu da limanci sai yanzu kuma za a shiga ita sifar yadda sallar take na'am Babu wajabtar da kabbara da kuma budewar sallah wato kabbara shine cewa Allahu akbar asalin at-takbir ma'anarsa girmamawa at-takbir ma'anarsa girmamawa amma hadisai sun fassara takbir din cewa shine fadin Allahu akbar Allah shine ma'anar Allahu akbar amma ma'anar takbir a luga girmamawa to abin da yasa wannan yake da muhimmanci a fade shi saboda waɗansu malamai sun tafi akan cewa dukkan lafazi da zai nuna girmama Allah za ka iya buɗe sallah da shi kamar yadda yake ra'ayin imam abu hanifa to shi yasa muka ce a takbir ma'anarsa faɗin allahu akbar eh, ba kawai girmama allah ba na'am na'am na'am to bari mu na'am yace akhbarani Anas ibn Malik Abu Abu yaman shine al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani Shu'aib ibn Abi Hamza daga Zuhri ibn Shihab yace Anas ibn Malik ne al-Ansari ya bani labari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wani doki fa juhisha shiqquhu al-ayman sai kuibin jikinsa na dama wato ya kuje ya dauje ya dauje a kan dokin har kwiɓin jikinsa na dama ya zamanto ya dauje ya yi rauni anas radiyallahu anhu ya ce sai ya yi mana sallah a wannan rana sallah daga cikin salloli alhali yana zaune sai muka yi sallah a bayan mu ma duk muna zazzaune sannan ya ce yayin da ya sallama shi faliman kadai an sanya shi ne domin ai koyi da shi don haka idan ya yi sallah a tsaye kuma ku yi sallah a tsaye-tsaye idan ya yi ruku'u to kuma ku yi ruku'u kuma idan ya ɗago kansa daga ruku'u kuma ku ɗago kawo kanku kuma idan ya yi sujada ku yi sujada idan ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa to ku kuma ku ce ya ubangijinmu kuma yabo ya tabbata a gare ka to wannan hadisin amma babu mahalli shahid akwai kabbara harawa, babu eh, <laughs> modibo abin ya daure maka kai eh, duk wanda suka ga hadisin sai sai a ah, to ina mawdu'ish shahid wannan gwaninta ce ta bukhari Eh, ya kawo wannan hadisin ne saboda az-zuhri yace akhbarani Anas ibn Malik amma riwayar da yace akhbarani Anas ibn Malik Anas ibn Malik ya gaya mun wannan hadisin babu ambatan kabbar to babu mahalli shahid amma kuma yana buƙatar riwayar dan ya nuna maka cewa az-zuhri ya ji hadisin nan daga Anas ba tadlisi yayi ba shi sa ya kawo hadisin to hadisin da zai zo na baya da yake bin sa shine yake da mahalli shahid na'am نعم البغلاني الثقفي ليث ابن سعد إمام أهل مصر دقى ابن شهاب الزهري دقى أنس ابن مالك شواشي أنس ياتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فاقو دقى كان وندوكي فجحش سيدوجي sai mana sallah yana zaune sai muka yi sallah tare da shi a zazzaune sannan ya yi sallama sai ya ce innamal imamu shi faliman ko kuma shi faliman an sanya shi ne domin a koyi da shi don haka in yi kabbara ku yi kabbara in yi ruku'u ku yi ruku'u in ya ɗago kansa daga ruku'u ku ɗago kawukanku idan ya ce sami Allahu liman hamida to ku ce rabbana lakal hamd babu wawu din idan yayi sujada ku yi sujada to wannan hadisin shine yake da mahalli shahid cewa idan kabbara fa in yayi kabbara ku yi kabbara ya nuna cewar kabbara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita yake bude sallah da ita saboda hadisin da zai nuna wajabcin kabbara bai cika sharaɗin bukhari ba akwai hadisai da dama akwai hadisin sayyidina ali a hadisin sayyidina ali da ya ce tahrimu hattakbir wa tahliluha at-taslim tahrimu hattakbir haramata shine yin kabbara ma'ana harama shine abinda zai haramta maka dukkan wani abu in ba sallah ba shi yasa ake kiran kabbarar da takbiratul ihram kabbara harama ma'ana mai haramta maka yin wani abu in ba ayyukan sallah ba to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya nuna cewa kabbara din lafazin Allahu akbar da shi ne ake haramta sallah da shi ake shiga sallah to abinda ma ya kuma bayyana wannan shine hadisin al-musi salatu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah yace idza qumta ila salat فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر yace in ka tashi za yi sallah yana koya ma wani mutum ne da ya zo ya yi sallah a masallaci ya yi takurtan kuciya sai ya ce ko ma ka sallah ba ka yi sallah ba ya haka har sau uku sai ce ya rasulallah ban iya wata sallah ba illa wanda ka gani ina yi dinna na ka koya mu sai ce masa to in ka tashi za ka yi sallah ka cika alwala sannan ka fuskanci alƙibla kai kabbara to kaga sai ce masa kai kabbara da akwai wani lafazi wanda ake da ake shiga sallah da shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna masa to sannan kuma akwai hadisin ibnu umar wanda zai zo bayan baji guda biyu ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittataha takbira fi salah naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kabbara a cikin sallah ya bude wato da kabbara a cikin sallah to wannan shine mataban jumhurin malamai cewa Allahu akbar shine ake shiga sallah da shi sabanin Imam Abu Hanifa yace dukkan lafazi da yake nuna girmama Allah ko kamar ka ce Allahu akbar ko Allahu a'azam ko Allahu ajal ko Allahu a'la dukkan abin da yake nuna girmamawa ka iya shiga sallah da shi hmm. to wannan yin hatta daga cikin almajiransa alqazi Abu Yusuf ya saba masa bai bi shi ba a wannan saboda ba a taba ganin annabi sallallahu ba a taba ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude sallah da wani lafazi ba ba kabbara ba inda akwai wani da shi za a faɗa haka Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallah da kabbara kira'a kuma ya bude ta da alhamdulillahi rabbil alami to wannan ya nuna cewa ita kabbara ita ce take ayyana wajen yin sallah to hadisin bai ambaci niyya ba tunda yana bayanin sifar sallah ne ko ya kamata a ce mu ji to a'a to ina kuma niyya kawai sai a shiga kabbara to ya mayar da ke ga abin da ya faɗa ne a cikin kitabul iman inda yace ce babul a'malu bin niyya babun al'amalu bin niyya dukkan ayyuka da niyya ne sai yace fa dakhala fihi al-iman wal was salatu waz zaka wa sa'irul a'mal ila akhir kalamihi yace dan haka da yace dukkan ayyuka sai da niyya sai yace imani da alwala da sallah da zakka duk sun shiga cikin wannan saboda haka kaga ya riga ya gama maka da batun niyya ba sai ya maimaita shi a nan ba tunda ya faɗe shi a kitabul iman na'am na'am du'a'ul istiftah a'a tukuna in dai ai kabbara ake ko kabbara ake ba fara karatu ba ka kawo du'a'ul istiftah na'am shu'aib ibn abi hamza abu zinad abdullah ibn zakwan al-madani daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz daga abu hurairah radiyallahu anhu qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman ne kadai domin ai koyi da shi don haka idan ya yi kabbara ku kabbara in ya yi ruku'u ku yi ruku'u idan yace sami Allahu liman hamida to ku kuma ku ce rabbana walakal hamd in yi sujada ku yi sujada idan idan ya yi sallah a zaune to kuma ku yi sallah a zaune ga baki ɗayanku da ma'anar hadisin anas ibn malik wanda ya nuna ƙa'idar limanci wanda asali wannan hadisin shine ya nuna wajib kamar yadda muka karanta a cikin abwabul imama ɗin kan cewar wato bai halatta ai jinkiri ga barin liman ba bai halatta mutum ya yi jinkiri ga barin koyi da liman ba a cikin sallah ko da wato ma'ana daga da an kawo shi da ta afi daga ya kabbara ku kabbara kama alal misali ka tsaya kana an ce maka addu'a karɓaɓɓace ana karɓarta lokacin da aka yi sahu za a tayar da sallah ka tsara addu'o'inka kana yi liman yayi kabbara harama kai kuma kana ta addu'a ba za ka yi kabbara harama ba wataƙila har ma ya ce wala dalin a ce amin kai ba kai kana can kana ta addu'a to gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kabbara fa kabbiru fa'u taqib wato kada ku wata wata sai ku kambara. wa idza sajada judu yana yin sujada kuma ku yi sujada kada ku jinkiri to haka zalika idan yi sallama sai ku sallama to a nan ne aka tambayi imamu ahmad cewa idan mutum yana addu'a bai gama addu'o'in da suka zo a cikin sunna ba wanda ake yi kafin a yi sallama isti'aza Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil da dajjal bai gama ba liman yayi sallama to yaya zai yi zai tsaya sai ya gama sannan ya yi sallama ko ko ya zai hakura da addu'an ne yayi sallama dan yayi koyi da liman ko kuma yana ta addu'o'insa da yake so yayi liman kuma ya yi sallama yana ganin liman bai bashi lokaci isasshe ba da zai tsaya ya bijirar da bukatunsa sai ya kyale liman da sallama sai ce sai ya gama sannan zai yi to shine imam ahmad ya ce idan addu'ar dan lokaci kaɗan ne yar kaɗan ce to ya kammala sannan ya sallama amma in ba yar kaɗan ba ya bi liman ya sallama saboda aiki da wannan hadisi bai kamata mutum waɗansu za ka ga suna da irin wannan al'adar wato sai su jinkir nan da nan ana yin sallama amma su ko kuma su je da ƙarshe liman ya ɗago daga sujada su kuma su ki dagowa saboda sun riga sun tsara yadda su suke so su yi addu'o'insu liman ya hana su to a nan wajen a nan wajen yin haka saba ma zahirin wannan hadisin ne wannan dai shine ma'anar maganar imam ahmad din ba sai na kawo muku a lafazinsa ba to wannan ya nuna kabbara harama ita take ayyana wajen shiga sallah ga mai sallah shi kadai da liman da kuma mamu sai a cikin sura ɗaya ne a ne wajen mamu inda aka ruwaito daga imam malik da waɗansu malamai kan cewar idan mamu ya yi kabbarar ruku'u da niyyar kabbarar harama ce ya shigo sai ya samu liman yana cikin ruku'u sai kawai ya ce allahu akbar ya ruku'u bai yi kabbara haramar ba amma ya yi niyyar kabbarar ruku'u da wannan kabbara haramar to ta wadatan masa ga lafazin da malik ya faɗa a cikin da barazi'i ya faɗa ya ce wa inda karar ma'amumu annahu nasiya takbiratul ihram idan mamu ya tuna cewar ya manta kabbara harama bai yi ta ba fa in kana kabbara lirruku'i wa nawa biha takbiratul ihram ajza'ahu idan ya riga ya yi kabbara ruku'u kuma ya yi niyyar da wannan kabbara ta ruku'u ita ce kabbara ta shiga sallah kamar ya zo ya samu liman yana cikin ruku'u sai kawai ce Allahu akbar ba tare da yayi kasa in mutum ya zo samu liman a cikin ruku'u zai ce ne Allahu akbar kana ce sannan ka sake wani Allahu akbar ka same shi a ruku'u to shi bai wannan Allahu akbar din ta farko ba sai kawai ya yi Allahu akbar ya kuya amma sai ya yi niyyar wannan Allahu akbar ɗin su raba da kabbara harama da ruku'u to shi ne malik yace ajza'ahu wannan ya wadatar masa fa in kabbaraha wa lam yanwi biha zalik amma in ya kabbara ruku amma bai yi niyyar cewa kabbara harama bace tamada ma'al imam sai ya ci gaba da sallah tare da liman wa ada salatahu ihtiyafan sai ya rama sallarsa saboda a zauna lafiya in eh, siyasa li'annahu la yujzi'uhu inda rabi'a domin a wajen rabi'a sallar ba yi ba wa yujzi'uhu inda ibn al-musayyib wajen sa'id ibn al-musayyib sallar ta yi to saboda sabanin waɗannan sai ya ce masa to gara karama eh fa in lam yukabbir lirruku wala lil iftita idan kawai zuwa yayi ya fada ruku'u bai kabbara ruku'u ba bai kabbara buɗe sallah ba hatta raka al'imamu raka'atan raka'a hama aho har liman ya yi wannan raka'a sai ya raka'a tare da liman wabta da takbir idan ya taso raka'a ta biyu sai ya kabbara ya niyar da ita yake shiga sallah wa kana al'an dakhilan fi sallah sai zamanto yanzu ne ya shiga cikin sallah wato wannan raka'a ta farko sai ya yadda ita wa yaqdi raka'atan da salami da imam idan liman ya sallama sai ya tashi ya rama raka'a Wadda ita ce ta farkon wanda bai shige ta ba karrama ba sallama walau kana wahadahu in ku shi shi kadai ne ya manta bai takbiratul ihram ba kawai yayin ruku'u bai kabbara harama ba to ibtada as-sala ibtada mata zakara a lokacin da ya tuna cewa bai yi ba sai ya sallame ya fara sallah sabuwa wannan kawai ga mamu ne akai masa akai masa wannan ruksa qabla rak'atin aw badara ko kafin ruku'u ne ko ko bayan ko kafin ruku'u ko bayan ruku'u nawa bi takbiratul ruku'il ihram amla ko ya yi niyyar kabbara harama da kabbarar ruku'un ko ma bai yi ba inda shi shi kaɗai ne ba shi da wannan ruksa sai ya fara sallah wa kadhalika al-imam la inna wa bi takbirati al-ihram ar-ruku shi ma ba zai wadatar da shi ba idan yayi niyyar ruku'u da ka in yayi niyyar kabbarar ruku'u da kabbarar harama in yayi niyyar kabbarar yayi niyyar kabbarar harama da kabbarar ruku'u na'am lokaci yayi to alhamdulillah آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto akwai wannan da ya ce assalamu alaikum allah shi kara malam imani da lafiya amin ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ke cikin umdatul ahkam a babu zakatul fitr na fahimci hadis ɗin kamar yana nuna cewa alkama ta fi sauran abincin daraja kuma idan mutum zai yi fidda kai da alkama to zai ba da rabin kwano wato rabin sa'i a kowane mudu eh, wannan ah, wata ah, wata alkama ce wadda ake kawo ta daga sham wadda yake tafi sauran alkamar da aka saba da ita kuma wannan su sahabbai da suka yi sun yi da ishtihadin su ne waɗanda suka yi amma asalin hadisin na annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin abdullahi ibn umar abinda annab sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sa'i ne daga galibin abincin daga galibin abincin da mutane suke ci sa'i ɗaya sawa'un alkama mai kyau ko sawa'un wanda yake kyakkyawa ko wanda yake koma bayansa dabino ai iri-iri ne ba ai haka ga dabino ba sauraka waɗanda suka yi wannan da istihadi ne suka yi wanda wanda istihadi ne wanda zahirinsa ya ci karo da nafi amma duk da haka insha Allah zan sake komawa in sake duba mas'alar idan akwai magana saɓanin yadda na faɗa wanda dai wannan shine zahirin abin da zan iya tunawa lokacin da muka karanta hadisin idan kuma na yi wahami ko kuma na yi kuskure insha Allah sati mai zuwa zan gyara zan duba in ga in sake duba magana insha Allah amma dai wannan abin da yake halarto min kenan wallahu ta'ala a'ala sannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya da islafi da duk a dukkan al'amura amin tambaya malam kaya ne diesel na gwamnati ake ɗebo shi ba da izinin gwamnati ba shi ake kira bunkering ko vandalization kuma gwamnati ta hana amma ake ɗebo shi a tsallar ma'aikata a matsayin kuɗin hanya a sai da kayan a kan farashi mai rahusa wanda ko gwamnatin ba za ta sayar haka ba to shi malam ya halatta mutum ya sayi irin wannan kayan ya sayar domin samun riba tun da ba shi ya ɗebo ba a huta lafiya Allah ya saka da alkhairi a ai abinda kasancewar abinda kasancewar wannan kayan kayan sata ne ba za ka siye shi ba haramun ne ka siye shi domin shi wanda yake sayarwa bai mallake shi ba bai mallake shi ba ba mallakarsa ba ne tunda ba mallakarsa ba ne bai kamata ka ce a bai halatta ka sai abin da yake ba mallakarsa ba ne domin na farko dai idan ka yi ka taimake shi akan saba ma Allah ka taimake shi akan saba ma Allah sannan na biyu idan aka kama wannan kaya kai da kayan suke wajenka kai da ka sai kayan sata kai zaka ka biya in ya so kai ka je ka neme shi shi ya dawo maka da kuɗinka amma kai da ka mallaka kai aka sani kai ne oda akan ka kuma bayan ka mayar da kudin za a kama ka da laifin sayan kayan sata domin wannan zai iya yiwuwa ma hada baki akai da hada baki kuka yi shine mai satar ke ne mai sayar saboda haka wannan haramun ne a shari'a kuma malamai sun yi naske akan wannan idan ka san kan cewa kaya ayyanan ne cewa ba mallakar mai sayarwa ba ne kaya ne mallakarsa wanda yake haramun ne bai halatta ka saye shi ba abin da ya sa kenan mukan ce a rinka taka tsantsan wajen sayan kayan gwanjo da ake yi na kastam domin idan wani an yi shi bisa daidai wani kayan da aka kama akwai zalunci a ciki to tun da akwai yiwuwar na zalunci ne alwara shine mutum ya kame karka je ka sai abin da yake an yi ma an kwace wa mutum kayansa ya yi allah ya isa a kai ya zama to abin ya ji ta amma ba wai an ce ba za a sai kayan da kastam suke kama ga baki ɗaya haramun ba ne. a'a domin idan abu ne wanda suke bisa ka'idar maslahar al'umma na tsare dukiyar al'umma kamar yadda suke yi domin a tsare kamar yadda suke na wajen sha'anin shinkafa domin a taimaka ma kamfanin shinkafa domin su farfado abu ne wanda yake ka'idar ƙasa ta sa kuma aka yi shi bisa ka'ida aka hana in aka kama irin wannan aka tashi sayarwa to wannan abu ne wanda yake ya halatta mutum ya saya tunda abu ne wanda hukuma abinda ta yi tasarrufin shugaba tasarrufi ne da aka rataya shi da maslaha tunda abu ne wanda ya shi domin maslaha yana da haƙƙin ya zama duk matakan da ya ɗauka na in ya kwace ɗin ko ya sayar ko ya rabar ko ya wani abu wanda yake zai koma ya zuwa ga maslahar al'umma to irin wannan babu laifi mutum ya saya amma saboda yiwuwar akwai abu wanda yake na zalunci a ciki barin ɗin shine yafi wallahu ta'ala a'ala sannan wani ya ce allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin malam ina ina hukuncin wanda ya tsinci kuɗi kuma kuɗin ya kai dubu ɗari hudu amma da ya tsinci kuɗin ya ƙiye yi cigiya domin bawa mai kuɗin ko kuma a kai wa hukuma sai ya yi amfani da kuɗin e in yi amfani da kuɗin kuɗin suna nan a kansa suna nan a kansa bashi kuma yana nan wajibi a kansa ya yi wannan cigiyar idan bai yi cigiyar ba idan bai yi cigiyar ba ya saba ma Allah kuma ya zama to sanadiyar salwantar kudin bawa daga cikin bayan Allah saboda haka kuma amma duk da haka ko an sami mai cigiyar ko ba a sami mai cigiyar ba wajibinsa ya fitar da wannan kudi daga cikin mallakarsa idan ba hanyar da zai yi ya sami mai cigiyar bayan ya yi cigiyar shekara to wannan in yi amfani da kudin yana nan a kansa duk ran da ya bayyana sai ba shi kudinsa in kuma ya zamanto samunsa ya ta'azzara ba zai same shi ba sai ya sadaka da kudin domin allah ya kai masa ladan wannan kudin dan ya kubuta ranar alkiyama kada a neme shi ya kawo ya biya kudin a ranar da layan umalun wala banu kuda ya amfani da kudin ai shine ce in yi amfani da kudin suna zimmarsa suna wuyansa na'am a in yazo sai yi su bisa irab sai yi su bisa mubaraba wahalarsa sai zamanto a bisa riba kuma wajen ribar tunda ba su yi ittifaki ba sai a koma ya zuwa ga iradul mithil iradul mithil shine a samu waɗanda suka san harkar juya na'am eh tambayar shine wai idan ya ɗauki wannan kuɗi 400 sai rinka juya su ya rinka juya su to idan ya zo Allah ya kawo shi duk zai tattara har ribar ya bashi ko koya za a yi eh, ina jin malam abubakar ya tuno da hadisin a wannan makahon eh, na hudun wanda ya juya kudin ya ce duk ka ɗauki wannan kayan naka ne wannan shari'ar su kenan mu a tamu shari'ar tun da a tamu shari'ar ta musulunci idan yayi wannan tun yana da haƙƙi akan juya kudin da yayi yana da haƙƙi ya ɗauki kaso na riba to kuma baya nan ballantana su yarjejeniya asali idan aka juya kuɗi za a ce ga yadda za a kasa ribar ne to tunda babu wanda zai tunda ba su wannan yarjejeniya ba sai a koma zuwa ga tsiradul mithl sai a samu waɗanda suke ƙwararru sun san harkar yadda ake raba riba idan an yi cinikayya idan an samu waɗansu sun juya kuɗi sai a ce to wai ko idan mutum ya juya in aka samu an juya wannan kuɗi ya ya kamata a kasa ribar in suka ce kamata a yi raba daidai ko suka ce kamata yi mai kuɗi ya ɗauki kashi ɗaya cikin uku shi kuma mai juyawa ya ɗauki kashi biyu cikin uku ko suka ce akasi mai kuɗi ya ɗauki kashi biyu cikin uku shi kuma mai juyawa ya ɗauki kashi ɗaya cikin uku yanda dai suka faɗa kan cewa wannan shine abin da ya cancanta a raba ribar a kai to akan wannan sai ya raba ribar ya dauki tasa shi kuma ya bashi sauran ba ya tattaro ga baki da dari bisa dari ya bashi ba ai ya sha wahala wajen juyawa na'am hmm. wannan shine mazhabar malik wannan shine mazhabar malik akan wanda ya wanda wanda ya kwaci wanda yayi ciniki da kudin kwace idan ka kwace mu mutum kudi ko kuma ka ci sa ta hanya wadda take haramu sai ka je kai kasuwanci da shi idan ya zo sa zaka ka bashi riba ta kace saboda ka'idar alharaj bid daman wannan ka'idar ta alharaj bid daman Shafiya kuma suka ce ba zai ci ko kwabo ba zai tattara kudin nasa da riba diya ba shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa li irqi zalimin qarar abinda duk zalimi ya dasa ba shi da matabbaci saboda haka wannan kasuwancin da yi ba shi da shi zai tattara har ribar ya ba su imam ahmad shine ya ya ce ayi qiradul mithl to fatawar da ne a mazhabar imam ahmad nayi kuma dan ni na fi ganin tafi dacewa amma wannan haka tunda musamman shi wannan wanda yake maslaha ce ya duba maslaha ce ya duba a kan maimakon ya aje kudin nan ya zama sun zakka ta cinye su tunda idan ya zo mai masa da kudi sai ya fitar musu da zakka na waɗannan duk da yake dai a mafi rinjaye a masaban malik ta shekara ɗaya zai fitar tunda za a yi musu hukuncin kamar kudin bashi ne da yake hannun wani amma saboda maslahar dukiyar ne ya ɗauka yi wannan kirab ɗin don haka sai a bashi shi ma kaso a cikin wannan riba wannan ya fi adalci sai dai matsalar da ka kawo kan cewa da za a ƙaddara kan cewar an yi kasuwancin kuma aka yi asara an yi kasuwancin na lokaci ko da za a ƙaddara cewa an yi kasuwancin kuma aka yi asara wai zai ɗauki asara tunda ka ga ya yi kasuwancin ba da izininsa ba hmm. ya yi kasuwancin ba da izininsa ba saboda zai iya cewa a wannan kuma kai ya rage naka hmm? in aka yi asara hmm. amma da ni dai na fi ganin abin shi ta tsiradul mifil din a ce aina yi ne domin maslaha sai ya zamanto tasarruful fuduli ya yi ba da izini ba sai ya zamanto cewar shi zai ɗauki asara ta wannan fuskar amma ribar kar ya ɗauka ga baki ɗaya ya ɗauke ta bisa tsiradul mifil na mamba bashir na kuma kamfanin za su ba shi wani abu da suka ba shi farashin nasa ne a to shi kenan inda sun ba shi wannan da abin da ya dora nasa ne ai wannan yana daga cikin nau'in wakala wanda imamu ahmad ya jaza a yi ciniki irin wannan sai shi wannan dan uwa ya ce sun sai mota suna addu'a kan wajen sayar da mota da za mu bude ranar juma'a allah ya sa mu bude a cikin nasara allah ya ba da muwafaka allah ya buɗa muku allah ya sa allah ya bude kofofin falalarsa da duk ma'yan uwa allah ya bude mana kofofin falalarsa akwai ma'abucin wannan karatuttuka je ya tafi gida ya yi hatsari amma da sauki ya karya dan yatsa na roƙon Allah ya sa ya zama kafara Allah ya bashi lafiya akwai waɗanda suka zo siyan kaya daga waje suna neman addu'a a Allah ya kawo su lafiya Allah ya kawo su lafiya kuma Allah ya sa su dace akan abin da suka zo yan uwan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye mana wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasa tamu Allah ka inganta mana rayuwar wannan al'umma Allah ka kawo arziki da yalwarta da wadata a cikin wannan kasa tamu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik وبارك لنا في سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من من المتمسكين بها يا أرحم الراحمين اللهم ألزمنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأدخلنا الجنة بشفاعته وارزقنا مرافقته في على جنات الخلد جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين